me haka dan Allah ka daina wannan ba mu zo ba waya to sai me mama da dan Allah dan annabi kai waya wada mala mala dan Allah kai wannan kana tara mutane dan Allah kai mama da to wani mutum ne kai ba za ka kai hakuri kai hakuri mana to na gani me zai maka kai hakuri ya cire ba ka ya eh, cire ba zai na nan nan bari ga gurin nan eh. hankalin ka eh. dan Allah kai shi ka ga kin ma teloli ne nan gurin tela ba ba da ba ba da wannan irin masifa ce ku ne mu je mu je mu je gashi lafiya mu je me ke mun ko daga ciki gashi mun yaya me haka malam lafiya eh wallahi abu ne ya faru mu dai muna tsaye sai ga yan daba a guje da makamai suka zo in gaya miki daidai gurin teburin shayi na suka saka sara shi ne ya daga hannu haka zai ba su hakuri jiki ke kat aka zira masa shi ne abin ya faru yan daba eh shi ne ni zan yi eh wallahi yan daba to shi ne nace bari a zo nan din a dan sa masa magani yadda dai ta yi gaskiya malam ba zai iya handling wannan issue gara ma da ce kun zo da 'yan sanda ko kuma da cewa sun san da wannan haɗari amma duk da haka shawaran da zan baka kawai asibiti asibiti eh. wallahi mun ne asibiti to wai da kai ka asibiti ni zan kai ka asibiti ba ka da asibiti ba ni shiru ba za mu ga mu je ba ki dade ba zan iya zuwa asibiti ba ina roƙon ki alfarma ki wannan abu saboda ni din da ki ganshi ki nake siyarwa ina zan kai kuɗi na asibiti a je a cinye mun akan kawai saboda da an sari mutum a hannu ni wallahi ba zan iya ba eh to haka ne amma gaskiya gara ku je asibitin zai fi to shikenan jika ni ba zan kai shi asibiti ba eh, gwaran jin saka masa zuma a'a mu je za a sa ma zuma da Allah wallahi amma ya ka biya na eh na ji zan biya ka tashi ka je tashi ya guri eh tashi wallahi sarki kaga ta ji tausayi ita ma dan jira na a waje jira na a waje mal dan Allah ka jira na a waje jika dan ah, ki daɗe ashe anan kike Allahu akbar wa kai ba san anan kike ba ai ni ne ilimin shayi nan wajen shayi da ake wuce in zaki wuce na kan daga miki hannu amma sai na ga baki kula ba wallahi ina tare da zuciyoyin wata rana dai Allah zai hada mu bayyana miki abin da ke cikin zuciyata wallahi na kana da mun tambaya ni fa matar aure ce gaida mijin je ka guje ka mutane za ka fara dafawa indomi biyu bai hudu kudin fa kai kana da matsala wallahi daga an yi magana kuma sai ka sai ka kullun sai ka magana kuɗi ka magana kudi to ba mai biya ake gaya wa wannan in kana biya zan ce maka kuɗi ne baka zaka ne zaka kake magana to na tara ne da zan yi zaka haba da Allah ka bada kuɗi ga wannan ni ba zan dinga danna maka abinci ba baka biya wallahi to na ji naira 600 kake biya dawa shida in aka hada da wannan ba ɗari tara kenan naji zan biya ka rage cin bashi wallahi mutuwa Thank you. garin yaya wallahi mutuwa ta yi to me ya same ta ko dai mai ne ya kare. anya akwai mai fa ni dai ban san ina matsalar take ba to ai gashi nan ya ƙi tashi aiko ina ga sai mun nemo muku mai gyara saboda kin ga lokaci na da faman tafiya kuma mu suke jira yanzu karamar magana za ta zama babba mafita kawai mu nemi mai gyara don mu suke jira wallahi ga inda za mu same shi kawai za mu samu tambaya taɓi jam na ce me kika ce yalo a'a yanzu zan je mana ina nan ina wani aiki ke kina da matsala wallahi kake ma haka mana bari zan zo ko min yamma zan aro ina yini ina gajiya na gajiya aiki lafiya lawa Allah ya haƙuri tambaya muke na zamu samu bakaniki wallahi motar mu ce ta mutu bakanike eh eh akwai wani anan baya to da Allah ku zaka raka mun wajen ya haƙuri ina da uzuri amma dai bari in taimaka ku rufe motar mu tafi Kula motar mu je. kada ina da uzuri wallahi. Ya haƙuri, ya haƙuri malam. A tunda kika ce taimako don annabi. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Sannu malam. Yawa sannu. Dama wannan da Allah ya mana kutancen garejin nan mota mu ce ta dan mutana nan bayan layi da Allah ko za mu iya zuwa ka duba mana me ya same ta? Sai dai kun zo kuma aiki ya mun yawa. Bari amma akwai Bilal a bayan nake dan same sa. Ina kamar ya idar da abin da yake zai duba muku. Bilal? Bilal. Okay to, bari mu gan shi mu. Dan nan bayan unguwa. ok ta na zuwa minti da a bakin jiranin da ake yi ni wallahi masu zuma mu zuma mai latti sun kusa tafiya yanzu ba shi na kusan yanzu ko something da Allah ka dan yi sauri saboda jiran ma aike za mu je unguwa ne kar su tafi hmm. na zuwa Cu det bat un cop, det cu dedari. În general. Da. Mun yi hajiya. Na ra mu haka? Na jan motar mana. Me ya same ka? Haka nake. To haka za mu yi gyaran zaka iya kuwa? a kuwa, kuma fa hinan ne ne. Mu je. Allah sarki bari in kira bibi na in ji muryar shi na yi misin ɗansa. Hello, sweetheart. Hello, baby. Baby, na yi misin ɗinka wallahi. Amma zan ganka yau ko? Yawa. ni ma ga nan wallahi mun fito za mu je wajen wata birthday wata ƙawarmu eh amma nan da awa biyu za mu gama za ka zo ka ɗage ni yawo baby wallahi na ji daɗi dama motar ma da na shigo in gaya maka latatacciyar mota tsohuwar mota yanzu ta mutu mana an yara ƙyar muka je muka nemi wani bakaniki ya zo ya gyara mana ita to shikenan bai ba matsala love you I love you too. Sai na zo. To me? <laughs> Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To ina zan samu mota yanzu? Ba kuɗi ba mota. hello um, alhaji uh, zan zo yanzu ɗauki motar nan an samu wanda yake son irinta zan kai masa ya gani to, to shi kenan alhaji ga nan zuwa nan da minti ashirin insha Allah zan kara su aha to alhaji na gode yes honorable honorable barka da rana an gama gyaran motar nan kuma wallahi in yamurin ya dame ni da maganan akan maganan kudin ɗari da goma ne ai ai ka san box ne sai kuma kudin gyara to, to shikenan yanzu nan da minti talatin zan kawo maka insha Allah to shi sai na zo yawa kudin eh kudin da dan Allah a samu alaji to aha bari haɗa masa motar nan shaf shaf zaidu Rabi, daga ina kike? kuma tun ɗazu nake faman zaman jiran ki nan wurin ban ganki ba na je da ne inda ake ajiye abincin zance shi ma ba samu ba tambayan ka na farko unguwa na je na biyu ban dafa ba ban girka ba rabi a matsayin ki na mata aure zaki fita waje tsirara haihuwar uwarki haka ko gele babu eh kuma maganar dafa abinci me hana ki dafawa na gaji kin gaji kin gaji dafa abinci ne ko kuma ko kuma me ya faru na gaji da auren na gaji da auren ka ba da takarda na kawai in yi tafiya ta zuwa gidanmu na gaji rabi kin ko san yawan mala'ikun da ke faman tsine muke albarka daga faɗin wannan kalmar yanzu tun daga sama na bakwai sama ta bakwai har abin da ya kawo tsakiya rabi gefe tsakasa ta tsaya mala'iku sa ta wani tsine muke albarka akan wannan magana da yake ta suke rabi me yake damun ki ne to malam ka gama wa'azin ka gama wa'azin to malam bana son ka ina da wanda nake so ki ran ki su daban a matsayin ki na mata aure rabi har ka zaki ce kina son wani daban ban da mijinki eh waye wannan wanda yake so din ka ka saka ni na ji dadi ba kowa nake so ba illa ilu mai shayi ilu mai mi shayi ilu mai shayi to bari ki jin ga miki rabi Banda ruwa ruwa shi ya min wanka da zo duniya ice tafarnuwa ke ina san ina lipton da ake tsomawa ya canza ma ruwan kala citta mai yatsu da mai kundu sun yi sama sama sun faɗo kakka yadda ka zagi kayan shayi amma kakka yadda ka zagi mai shayi wallahi dan ina son ki da in na tsine mu waɗannan abubuwan ko shayin ya zuba duk wanda ya taɓa shayin sai bakin shi ya barke. Ba damuwa ka tsire musu amma ban da mai shayi. Shin wannan mai shayin a ina yake kuma dan waye waye haife shi shi daga ina yake kuma wannan yana garin su. Kana so ka san waye shi? Ina so sani. Kana so ka san inda yake? Ina so sani. To sai ka biyo ni muje. Ai gara shi shayi yake saiwa ina gana da AC me zan ci da AC? Me zan ci da AC? Rabi? Jiya magabata na sun je wajen kanin mahaifinki. kuma abin mamaki ya karɓe su hannu biyu ya ce musu matukar da kina suna shi ba shi da wata matsala don haka ajiyan sun gama magana har ma sun ba da sadaki kuma sun ajiye rana da za a daura aure Don haka kamar yadda na faɗa miki ni a shirye nake ko da ce ku ba ku shirya ba to ki kwantar da hankalinki ne zan ɗauki nauyin komai amma wata da ai ko a'a ni kuma yayi min yawa dan so ne a ce kamar sati biyu aka saka mana sati biyu kuma wannan irin gaggawa kake gaggawar mallakar ki saboda kar ki ce mu ina riga na zama taka ka riga ka mallake ni da kai da gaske ki ce na ci gari gobarar titi gobarar titi rayuwa kenan haka take gobarar titi eh, ka kwashe bure wai nawa karɓo kuɗin ne dubu biyu ne wannan ne dubu biyu ai to ai ni ka san haka da ya ban ni kawai na tuni ka san ban iya lissafin nan garin ba to ya cuce ka Allah oga wallahi kuɗin kazanci ne subhanallahi Kama jijiyar kura. Ga a duba dai. Tsakanin yanki da yara sai kallo. mazo ka kwashe ka zuba. Ta. Ka da daure ko abin nan ya bana eh, kwarantan nan. A kofi na ka daure. Eh, fesu da shi. Kabar. Ka ga mota mala. Zan kuɗi. masu kuɗi suna jin daɗi wallahi haka nake so ga ka siya ka ga mota tana kyalli idan eh, ka ce dawi su a in ka siya mana oga Allah karka manta da mu Allah karka manta da mu in za mu fi gida oga kai a <laughs> ah. taya ka daura ni ah me faru me kai mata kai me taimaka shi da ilin ni ne ilin me taimaka kai ni da mazata Allah dai wallahi ban ɗauka wallahi ban mata ka kenan dama shi yasa ta kwantar da hankalin a cikin gidana ilu abin da so da kai ka dinga tsinke gashin bakinka da kanka har sai ya kare in zai tsinku wallahi wallahi ba zai tsinku ba sai dai a kira ilu na gaya maka in fa iskanci ne fa ni fa har su gare na iskanci dan su na gani ai tunda kana da mota ba abin da ku ba za ku yi amma ka yi haƙuri me ya faru wani kullum mata ta bata da kwanci hankali ta ce sai ilu kullum magana ilu take man ta ke ma wani mutumin kirki ne wani mutumin arziki ne ashe kai ne dan san da nake ma wannan matar shi yasa in ba ka zan iya zuwa da gireda a ta da nan area gaba daya dan Allah ka yi amma saboda san da nake ma da yarka da kai babu abin da yake tsakanin da ita dan Allah wani abu ya taba shiga tsakanin mu bai taba shiga ba Allah shaida ne Allah ya sani ilu na'am magaji kaga ina ma magana ina magana da mutane kana mun magana zan ma ilu ina zuwa dan Allah haba mala ina ma dukan tsiya ilu kai abin da nake so da kai tunda abin ya riga zama ka eh. to yan sanda su raba da kai ah, hukuma na su raba da kai wallahi ni ba na san haka na bari maka ai ka nuna man kai ma sharar da iska ne abin to ni hallasin na gare ni iskanci wani labari nake ta ji a gari shine nace wallahi bari in zo da kaina in ji gaskiya ne Awata, wannan kawai irin labari ne Ji nake ta yi ta ko ina wai zaki yi aure. Da gaske ne? I eh, da gaske ne. Kuma kina son wanda zaki aura? To ki a tunaninki kina tsammanin zan auri wanda ba na so? Abin da ba zai yi ba kenan. Tabbas ina son shi don a maganar ma da muke yanzu ina ga saura sati biyu bikin mu da shi. To, Allah ya sanya alkhairi. Amma kin san ban taba kawo miki aure nan kusa ba? Ni kaina ban kawo shi ba. kawai kwatsam na ji zai to Allah ya tabbatar da alheri yanzu sai ki kawo min ankona to kenan ba matsala barin ci ikon Allah komai farko zai yi ƙarshe wai yau fadila lashin wani ne za ta yi aure

kwantena na da na miki guda uku da su taho daga dubai ok wanda ka ce na miliyan 20 din nan kwarai kuwa su to wallahi su ne kwastam suka kama kuma kayan nan kwastam ba za su ke su ba har sai na kashe naira miliyan goma kuma a yanzu harin da nake ciki ko miliyan biyar babu a hannuna to shine da na ga cewa auren bai fi saura sati iya ba zan iya samun matsala saboda kin ga gaskiya na ci burin auren nan so nake a biki irin bikin da ba taɓa yin shi a garin nan ba to shine nake ganin ko me zai hana dan daga auren mu yanzu kenan kana nufin cewa sai an samu miliyan biyar sannan ka hada da kuɗin da yake hannunka za su ishe ka haka shi ne kaɗai mafita tam ba matsala gaskiya ni dai ba na son a daga wannan bakin